Yau uku ga watan Disamba ne take cika kwanaki 29 cif cif da Majalisar Wakilai ke gudanar da ayyukanta babu shugaban masu rinjaye Alhassan Ado Doguwa. A bisa dalilin soke zaɓensa da kotun ɗaukaka ƙara ta yi. Na nemi jin bakin shugaban kungiyar 'ya'yan jam'iyyar APC a majalisar wakilan, Shehu Muhammad Wan Bankoko. Ga da hirar mu ta kasance da shi bayan na yi masa tambayar. Wannan tambayar da kika yi ba tambayar da zan baki ansa ba ce saboda ba da hurumin da zan bada wannan ansa amma da kin samu ciyaman na kwamiti na watsa labarai na majalisar tarayya House of a kasar nan na tabbatar da zai baki ansa amma mu a matsayin mu shugabanni a cikin majalisa a matsayin mu yan majalisu yan jam'iyyar APC apc muna goyon bayan jam'iyyar mu ta apc muna goyon bayan shugabancin femi bajabe wannan speaker saboda mun ga inda ya sa gaba mun yarda da shugabancin shi mun amince da abubuwan da ke faruwa al'ummar kasan ne yake so to yanzu kana shugaban 'yan majalisar wakilai na apc da suka shigo sama da 200 da wani abu ka shugabanta a majalisar nan sama da 200 da wajen ko 60 245 mutum ku 245 biyu da gaske kuma yau sai aka ce ba ku da shugaba mai jagorantar ku a shugaban mai rinjaye a majalisar wakilai muna da shugaba mai rinjaye kwarai da gaske a to ina yake tun da an cire shi femi bajabiya shi shine shugaban kakaki na majalisa to ina shugaban masu rinjaye shugaban masu rinjaye a dodogowa ban so na shiga cikin wannan maganin ba amma tun da kin fara barin ga miki da abin nan yake to ai kana shugabantan APC a wurin a barin na baki abin nan yake ba za ka zama shugaban masu rinjaye ba sai kana dan majalisa to yanzu kuma yanayi na zabe ga kotu ta faɗa ta ce ba dan majalisa ne lallai ba abin da zamu faɗa tun da kotu ta yi amma kuma an ce za a sake zabe ko muna kyautata zaton da ikon Allah zai sake cin zaɓe shi kuma zai dawo wannan kujerar tana nan aje mun amince akan ya zo ya yi kuma da ikon Allah zai dawo ya ci gaba in kin ga bai dawo ya ci gaba to bai ci zaɓe kuma ba mu fatan haka muna fata ya ci zaɓe kuma ya zo ya ci gaba da abin shi insha Allah sai ko ka ajiye mai to kundin tsarin mulki ya yadda ku ajiye mai wannan abu ne na cikin gida ba magana kundin tsarin mulki muna dokokin da zamu iya a cikin majalisu inda abun yake ita majalisa constitution na ƙasa ya yadda ta yi tsarin ta na cikin gida abin da muka yi kenan kuma shi muka amince kuma ci gaba da haka. To ko shirin cikin gida ko yi wa doka karan tsaye lauya mai zaman kansa kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa Yusha'u Wazirin Mamman ya ce akwai abin dubawa a matsayin da majalisar ta ɗauka. Wannan kundin tsarin mulkin Najeriya bayanin da ya yi shine dama dole in aka yi zaɓe a mayar da wani in wani baya nan ko wani dalili ya sa misali ko aka cire shi ko kuma jama'ansa suka ce ba su son sa suka mai da shi gida ko kuma Allah ya ikonsa kwanansa ta kare ko kuma kotu ta cire shi to dole ne a yi zaɓe maza maza akan wannan kujera a mai da wani akan wannan gulbin saboda ba zai yiwu ba a zauna ana mulki demokradiyya a ce wani kujera ba ta nan aje ma wani don ba abin gado ba ne abu ne wanda ake bin kundin tsarin mulki duk abin da aka yi kawai a yi shi kama ta kare yadda kudin tsarin mulkin najeriya ta nara kenan abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala zaben ƙananan hukumomin tudun wada da doguwa a jihar kano madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya